Salamu alaikum. Salamu alaikum. abokina. Abokina me ya faru ne tun da kazo ka zo ka na itina ni kake. Ka bari kawai abokina. rayuwa ta katsame mu wallahi ta katsame mu tunda Maryam ta tafiya shikenan komai ya katsame mu ina kasa samun sukuni a rayuwa ta shagon nawa ma na kulle shi aboki ka bari kawai komai ya katsame mu da aka mana kawo ma wani babban kaji a sanwa Maryama sosai dan girman Allah Maryama alhamdulillah alhamdulillah aboki aboki zauna zauna zauna me kike so ka ci siyo maka abin za ka cika goshi maryama kai alhamdulillah Allah na gode maka kina Allah abokina kai abokina yanzu labarin ma ka kawo kai abokina ka cika ikon Allah Allah ta da yana nema Maryam da tafiya daban ne ka sosai inna ne Allah sarki Maryam ita Allah sarki Maryam ita shekara uku shekara uku ba ni ba ita hai alhamdulillah Allah na aboki na Maryam din da ka ganta ha wato in ga Allah da hmm, garu hmm, tunanin Maryam ba zai kara ja muka ba don wannan albashi din da baka ba kamar jin daɗin jaga dan Allah ina alfahari da kai haka ka dama ana ta shi yasa a cikin abokaina din na fifita kai ne na daya duk inda za mu je ka na, ina auren Maryam mota zan siyan maka mota Allah Allah mota zan siyan maka yawwa abokina to dama ni ne zan fara gudu wannan taka maryam nan da ranar ita shi ne daga ya kamata a ce na kawo maka tun wace maryam Maryam maryamin tawa addina ma kai banci abokin ne ƙarya kake yi to dan na aure ta sai me laifi ne a cikin aure ta dame eh, dan ma kake me a cikin ƙarya kake yi aboki wallahi kai mace amana ne dan iska cin amana ne cin amana ne Allah ya bi ka wallahi ka kadai ne na maryam